a yau ina ɗan ɗauke da wata 'yar ƙaramar tunatarwa duba da lokacin da muke ciki da yanayin da muke ciki na shirin bukukuwan sallah babba ina kira ga 'yan uwa ga baki ɗaya na faɗin duniya baki ɗaya musamman almajiran sheikh ibrahim yakub alzakzaki akan kada su manta da batun fatin layya da maasasatu shahada take bukata ma'asasatu shahada tana bukatar fatin layyan da 'yan uwa suka yi da kowa ma da kowa ya yi ana bukatar fatin layyan domin a ƙara taimaka tallafawa iyalan shahidan da muke da shi zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga 'yan uwana mata 'yan uwana matasa da mu yi ƙoƙari wajen ganin mu ma mun samu fatan layya mun kai wa ah, mu'assasatu shahada domin ganin mun yi musharaka a cikin wannan ladan gabaki daya sannan kuma ina ƙara kira ga iyayenmu maza su masu yi ƙoƙari ko da mutum bai yi layya ba maybe cikin makota haka yan uwa da abokanan arziki za ka iya zuwa ka samu fatan layya ka kai shi gurin ma'asasatul shahada idan ka yi haka ka ƙara taimakawa ne wajen ganin an taimaki rayuwar iyalan shahidan nan gabaki ɗaya ina fatan allah ubangiji ya bamu ikon yin aiki da tunatar wanda aka yi mana sannan kuma ya bamu abin da za mu siya dabbobin da za mu yi layyan da su har mu ba da fatin layya